sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 29 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasat na 224 cikin jerin girkin susun karatun littafin Zadul Ma'ali fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zur'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam rahmatullahi alayhi littafin zadul ma'adi mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi komai da ruwanka ne dangane da tarihin ma'aiki da tsarin rayuwarsa da al'adunsa da bayani akan yadda ya gudanar da dangantakarsa da mutane Allah ubangiji ya saka wa ibn qayyim al-jawziya da alkhairi malamai suna jinjina masa akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya a inda je kasar makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mashi alkhairi mu gushe ba mana bibiyan al ibnu Ibn Qayyim al rahmatullahi alayhi a inda yake mana karatu akan tarihin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi da farkon zamansa a Madina da bayani akan yadda ya zauna zamantakewar garin madina tsakanin shi da yahudawa da tsakanin shi da munafukai da kuma tsakanin shi da muminai sai kuma ya fara mana bayani akan yadda aka yi har aka fara yaƙe-yaƙe na jihadi za mu tashi a inda malam ya ce faslun fi siyaƙi magazihi wa bu'uthihi ala wajhi al ga wata gaba wacce za ta kwararo mana labarin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bu'uthi da saƙonni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wasu rundunoni su gabatar da wani aiki na jihadi ala wajhi al-ikhtisar za a kawo waɗannan bayanai ne a takaice. daga nan zuwa wasu 'yan shafuka da zai bayani akan waɗannan takaitattun bayanan kafin ya zo kan magana akan manya-manyan yaƙe-yaƙen har zuwa yakin da ake ce mashi gazwatu zil ushaira eh, eh, malam ibn al ya takaita shi ne daga littafin ah, al-mukhtasar fi sirat sayyid bashar na al-imam al-hafiz abdul mu'min ibn khalaf al-dimyati al-hafiz al-dimyati wanda malamin su ne da su da imam al-zahabi ya karantar da su ya rasu shekara ta 705 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babban malami ne daga cikin malaman sunna masanin qira'at masanin lugha masanin hadisi masanin fiqh Allah ya gafarta mishi shi kuma ya takaito nashi ne shi dim ya din daga babban littafin tarihin nan na al-Imam al-Hafiz Muhammad ibn Sa'ad al-Basri babban malamin ne mai littafin Tabaqat ibn Sa'ad da haka siyakin yana tafiya ne a bisa yadda suka jero shi a waɗancan littafin tare da takaitawa malam yace wa kana awwala liwa'in aqadahu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama li hamza ibn abd al-muttalib a tuta ta farko wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla tun a jahiliya suna da wannan al'ada ta idan za a fita yaki ko za a tafi wani kasuwanci ko jihadi ko za a kai farmaki sukan tafi da tuta da kasar wannan tuta tana tana nuna alamar suwaye su wato kaman wani ah, label ne da zai bayyana suwaye ko mutanen wata kabila ne kuma a tsakankaninsu an san kala kaza ta kabila kaza ne ko kala kaza ta irin manufa kaza ne akwai irin fitar da an gani za a gane waɗannan karabta ne na kasuwanci akwai wanda za a gane wannan karabta ce ta ah, masu ƙaura akwai wanda za a gane wannan sojoji ne masu kai farmaki ina fata mun gane kamar yadda ka san misali a uniform din soja su a su har a yanzu kowane kala yana symbolizing wani irin assignment akwai uniform din shiga office wanda yake sakawa daga litinin zuwa juma'a karfe 8 zuwa hudu misali a wurin office akwai uniform na rawar daji akwai na kai farmaki akwai na sunkuru akwai na zaman gida ba haka bane kamar yadda kake ganin ah, ɗalibai a makarantun kwana to haka tutocin su da haka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudana akan wannan al'ada amma shi tuka shi kuma tana bayyana alamomi daban ah, har a lokacin idan ana yaƙi, idan ah, aka ga wasu mahaya sun taho da tuta, to wannan yana alamta cewa ba sun zo faɗa ba sun zo dai ko magana ya za a sulhunta ko ya za a yi a samu huduna ah, idan ko aka gansu da wata tuta misali tuta wata ke ja wannan tana alamta cewa babu wani sulhu kawai da an zo kaurewa ba a yana daga cikin abin da a wancan lokacin ake ake ganewa to manzo Allah sallallahu alaihi ya kulla tuta ta farko da ya kulla a cikin da'awarsa ta addinin musulunci da jihadin sa wanda aka bai wannan tuta shine Hamza ibn Abdul Muttalib wanda babban Manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan uwan babansa Hamza ne wanda aka sani wanda manzo Allah sallallahu ya mishi lakabi da shine sayyidu shuhada shine sayyidina na shahide gaba daya wanda ya yi shahada ne a yakin uhudu radiyallahu anhu wa arba ɗaya ne daga cikin manyan jarumai a cikin larabawa mutanen makka ƙuraishi kenan kuma ɗaya daga cikin gwaraza a cikin addinin musulunci fi shahari ramadan Manzala Allah Salama ya kulla mashi wannan tuta ne cikin watan ramadan ala ra'ati saba'ata ashhurin min muhajiri an yi wata bakwai kenan da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wato in ka lissafa daga watan rabi'un al-awwal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina zuwa Ramadana akwai watanni bakwai ke daga wannan lokacin zuwa watanni bakwai aka haka haka din ta faru wa kana liwa'an abyada tuta ce fara wa kana hamiluhu abu martha binil abu martha bin kannaz ibn al-husayn al-ghanawi wanda aka bai wa tutan nan ya rike akan abin hawansa shine Abu Marsad al-Ghanawi sahabi ne wanda yake ya shahara da alkunyarsa Abu Marsad al-Ghanawi sunansa Kannaz bin al-Husayn al halifu Hamza wanda tsakanin shi da Hamza akwai muhalafa wato akwai alƙawarin taimakekeniyar juna wannan sahabi ne shahararre cikin sahabbai amma ya shahara da alkunyarsa Abu Marsad al-Ghanawi ah, ya rasu a a waqa'atul yamama wannan yaƙi da aka yi tare da mutum kazzab wannan babban makaryaci wanda ya da'awar annabta tun karshe-karshen annabtar manzon Allah sallallahu alaihi sallama, a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi har ya aiko da manzon Allah saƙo cewa annabi ya yarda su yi shiyarin a ƙasar larabawa shi ya rike ɓangare kaza manzo Allah ya rike hijazu shi kuma ya rike ɓangaren yamama har har manzo Allah yake cewa ƴan sakon ku akan me kuke suka ce su ma suna kan addinin ogan ne akan wannan kafirci shi musailama manzo Allah yake ce musu da ba dan ba a kashe manzani ba da na kashe in kun tana mun karanta wannan labarin a baya to wannan kasur gumin makaryaci musailama wanda sai zamanin sayyidina Abubakar ne musulmai suka samu sultani a su lokacin da aka kai masa farmaki suka shige wata ganuwa suka kulle musulmai suka yi musu tsinke suka dinga harbin mutane suka yi ta harbi suna kashe musulmai sai da aka samu wasu gwaraza waɗanda suka yi kundin bala suka haura katangar suka buɗe ƙofa aka shiga aka yi ta faɗa wannan faɗa an yi shi tun hansi har sai da duhu ya fara shiga har sai da dare yayi ana wannan yaƙi ana aka kashe shi musailama aka yi kata-kata da waɗannan kafirai amma su ma sun ɗebi rabansu a cikin musulmai a ah, kamar yadda malaman tarihi suka ba da labari sama da mutum ɗari shida suka yi shahada a cikin musulmai a wannan yaƙi al zahabi ya ambaci sunayen wasu daga cikin su a cikin littafin tarihin islam haka haka al al ibn kathir a cikin ah, al-bidayatu wan nihaya to daga cikin wanda suka yi istishhadi a ranar akwai shi wannan sahabi shine markad al-ghanawi abu markad al ah, akwai hadisansa riwayarsa a cikin littafin ah, sahihu muslim da sunan ta al-imamu abu dawuda da sunan da Imam Tirmidhi da da da Nasa'i uh, Bukhari da Ibn Majah ba su tsada da hadisi akan uh, daga gare shi uh, to a lokacin shine yake rike da wannan tuta wa ba'athahu fi 30 rajulan min al-muhajirin khassa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya tura su a cikin wasu mazaje cikin muhajirai su 30 muhajirai ne zirya babu ansarawa ya asari du'iran ja quraishin ja'at min ash-sham manufar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika su shine dan su je su tara hanya na wata karabka na wani kago na qurayshawa wanda ya taho daga kasar sham qurayshawa ba su gushe ba suna yin kasuwanci tsakanin makka zuwa sham su sayar su sayo su sayar su sayo da kuma dukiyoyin da suke amfani da su a wannan kasuwancin galibi dukiyoyi ne na muhajirai waɗanda aka zalunce su aka fitar da su allabi na ukhriju min diyarihim da ghairi haqq to dukiyoyin su da aka suna kokarin ya za a yi su kwace dukiyarsu da waɗannan kafirai suka mamaye ta bayan fitar su daga garin makka da aka sai manzo Allah sallallahu alaihi ya aika Hamza cewa ku je ku tare su wa fiha Abu Jahl ibn Hisham fi 300 rajul abu jahal wannan babban shugaban kafirai din wanda aka kashe shi a badar shine jagoran wannan tawaga da mutane sama da ɗari uku dama yadda suke za ta fi kasuwancin akan haɗa abin nan ne wato abin nan ayar akwai jagora madugun ayar sannan kuma akwai membobi wanda kowa da kayan kasuwancin shi sai kuma su ɗauki hayan hurra wato kamar ka ce abin nan 'yan rakiya kenan sojoji wanda za su dinga raka wannan ayari saboda yawaitar 'yan fashi da 'yan kwace da 'yan da zaune tsaye kan hanyoyin da aka sukan tafi da gwara ga wani lokaci a ƙungiyoyin 'yan tauri ma ake ɗauka waɗanda su kansu ɓarayi ne amma sai a ba su ajiya saboda ka ba ɓarawa ajiya shi kenan kaga ba sai ya sace maka ba sai a ɗauki hayar su sai a tafi da su ana biyan su kuɗaɗen ayyukan da suke na tsaro ga waɗannan dukiyoyi to su ne da sama da mutum ɗari uku fa balagu saifal bahari min nahiyati waɗannan mutane su su hamza suka isa saifal bahar abin da ake saifal bahar shine sahirul bahar gabar teku coast bakin kogi min nahiyati ta hanyar ta wani da ake ce mashi al'isi al'is wani kwazarzabo ne wani wadi ne na wani oasis ne na juhaina na kabilan juhaina wanda yake a kudu maso yammacin madina shimal garbi al-madina har yanzu wannan gari yana ƙarƙashin kamar ka ce ne jihar madina muhafaza ce kamar local government ne a cikin wato ƙasar madina har yanzu a ƙasar saudi arabia sai suka isa nan wajen faltaƙau suka gamu da junansu wasu tsaffu lilkitali har aka ja tinga waɗannan suka yi sahunan wannan suka yi sahu can kamar za a yi fada famasha majdi ibn amrin al-juhani sai eh, wani mutum mai suna majdi ibn amrin al-juhani shi dan kabilar juhaina din kenan a kusa da garin su ne dama sai ya doye shiga tsakankani wa kana halifan lil fariqaini jami'a dama kuma shi yana da alƙawari na zaman lafiya tsakanin shi da waɗannan ɓangare da kuma tsakanin shi da ɗayan ɓangaren sai shiga tsakiya baina haula'i wa haula'i ya shiga tsakankanin su yace ba za a yi faɗa hatta hajaza bai na lam yaqtasil ya shiga tsakanin su ya hana ayi wannan faɗa haka ibn hisham ya ruwaito a cikin sirarsa da imam a cikin tarihinsa da ibn sa'd da da ibn sayyid an-nasir ya'muri al-ya'muri shi ma ya ruwaito a cikin sirarsa haka malam ibnu kathir a cikin al-bidayatu wan nihaya duka sun bada wannan labari na abin da ya faru kenan to wannan shine karo na farko kenan na'am kudu arewa maso yamma ne nace shimalu garbai shimalu garb shimalu shine arewa ku na'am arewa maso yamma jazakumullahu khair arewa maso yammacin madina فصل ثم بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة ما لا قوات قبع sannan kuma bayan wancan abin ya faru a Ramadan har aka zo aka shiga watan shanwal wato watan sallah kenan irin wannan da muke ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake tura wani mutum mai suna Ubaida bin harith wanda shi ma wannan kazin ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ya girma manzan Allah a shekaru yana daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al radiyallahu anhu wa abba in za a iya tana labarin sa shine ɗaya daga cikin mutane guda uku nan waɗanda suka yi mubaraza ranar badar ta bangaren musulmai tare da Hamza da Ali ibn Abi Talib za mu ga musu labarin a gaba insha Allah shine wanda suka taru juna da shi da abokin mubarak bangaren kafirai wanda su ali suka je suka taya shi aka jahaza wancan shi kuma sai samu rauni daga wannan abin tsara da aka masa ya rasu bayan 'yan watanni za ka shi ma shahidi ne a badar ke na mubarak da badar kamar yadda zahabi yake ba da labari allah ya ƙara masa yadda wannan shi aka naɗa kwamanda a wannan lokacin fi Sariyati, wata 'yan ƙaramar runduna ila batsani rabin zuwa ga wato batsar yankin rabib rabib shine wannan wurin da ke kusa da jufa wato jufa miƙatin mutanen yamma har da mu ɗin nan ƙasashen afirka miƙatinmu shine jufa idan mutum ya tashi daga duk ƙasashen da suke afirka zuwa makka da miƙatinsu shine jufa wanda gari ne da a yanzu ruwa ya cinye shi to wannan rabib ɗin yanzu shi ake amfani da shi a matsayin miƙaci kamar da malamai suka ba da fatwa shi kuma yana nesa da asalin jufa ɗin kamar kilomita goma sha bakwai ta north west wato shimalo garbai kenan shi ma ila yau shimalo garbai juffa kilomita kamar goma sha bakwai duk kurkusa ne ba wurare ne masu nisa ba to aka tura su zuwa wannan wajen alara asu ta ashkurin min hijira watanni takwas kaji ramadan wata bakwai ina shiga shawwal wata takwas kenan wa aqada lahu liwa'an abyada shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla mushi farar tuta wa hamalahu misbah ibn usafa ibn ibn al-mutallib idan ya sa bin abd al-mutallib to kuskure akwai nuka da suke da babu lafazin abdu a asalin sunan amma misbahu ne ibn usafa ibn al-mutallib a wata nasaba ta shi kuma ibn abbad maimakon mutallib ibn abd manasib misahu shi ma ɗaya daga cikin sahabbai muhajiran farko shine wanda ya samu zamiya da jarabawa ya shiga cikin waɗanda suka yayata magana ta sharrin da watan munafikai suka kulla wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sayyidatina Aisha radiyallahu anha wanda Allah ya ba da labari a cikin sautin nuri innal ladina ja'u bil iski usbatun minkum zuwa ƙarshen ayoyi guda goma da Allah ya ba da wannan labari to misahu ya samu kanshi a cikin wannan wato fuggashi ɗan shi ma ya faɗi maganar ya yaya tata har yana da cikin ma waɗanda aka yi mishi bulala shine na Abubakar ya ce ba ruwan shi shi domin dama yaron gidan shi daga baya Allah ya yi masa da Abubakar wa'azi cewa kada masu arziki da dukiya a cikin ku su dinga rantsuwa wala ya tare kullu ne ku. suna rantsuwa cewa ba za su taimaki talakawa ba ai ba abin arziki bane ka rantsa cewa ba za ka taimaki talaka ba bayan kuma da kana taimakon shi Allah yake cewa fali afu wal yasfa dinga afuwa suna kauda kai ala tushibuna an yaghfira Allah lakum yace ku ba kwa so Allah ya gafarta muku ku zunuban ne sai na bakar yace bala nuhibbu zalika tabbas muna son haka sai yayi kafara ya ci gaba da taimakawa mista shi da mahaifiyarsa take tsohuwa ce to mistahu a lokacin shi aka baiwa rukon wannan tuta wa kanu fi 60 min al-muhajirin laysa fihim ansari a su ma mutum 60 ne muhajirai babu ba ansare a cikin su ko guda daya falaqiya Aba sufyan ibn harb suka je suka gamu da tawagar abu sufyan ibn harb baban su muawiya radiyallahu anhuma wanda a lokacin yana cikin shugabannin kafirai shi abu na duka sa'o'i ne wajen kafirci da su umayyatu dan khalaf da su shi abu jahali da sauran manyan sanadi da ƙwarai shi Allah ya mushi gamdakatar Allah ya nufe shi da alkhairi ba a kashe shi a badar ba a uhudu kuma shine kwamandan su suka yi wannan yaki na akai tsiban ruwan guga su da musulmai kowa ya kajo kowa rauni ya ci gaba da yin musulunci kuma makirce makirce iri daban-daban amma da Allah ya nufi shi da tsira da tuba sai ya kai labari har zuwa fatu makka a inda kuma ya musulunta kuma musulunci shi yayi kyau Allah ubangiji ya gafarta mushi ya kara mushi yadda da shi da sauran sahabbai a lokacin shine shugaba na wannan tawaga ta kafirai waɗannan tawaga ta musulmai su Ubaida ibn al-Harith sai gamu da su wa huwa fi mi'ataini ala batn rabi yana tare da sojoji mutum biyu shi abu sufiyana a lokacin a bakin wannan gaba ta rabik ala ashrafi amyalin min al-juhfa wanda rabik mil goma ne a lissafin mil mil goma ne daga juhfa amma yanzu a zamanance kamar yadda malamai suka kididdige yana matsayin kilomita goma sha bakwai ne ko makamancinsa wa kana bainakum ar har aka dinga harbin juna an yi wa juna harbe-harbe na sarika noki walam ya sullu yufa amma ba a zare takobi akai gaba da gaba ba walam yasqu lil qitali ba a kafa sahun yaki ba wa inna ma kanat munawasha an dinga da ɗebi ba da kowa an dinga ɗauki ba da wannan waɗannan su yi kwantan ɓauna su harba wani ɗaya ko biyu su waɗannan su sake kwantan ɓauna haka suka dinga yi wa junansu wa kana sa'ad ibn abi waqqas fi a cikin wannan tawagar hadda sa'ad ibnu abi waqqas wato wannan babban sahabi daga cikin al'ashara sa'ad ibnu abi waqqas wanda abu ah, abu waqqas shi malik ibnu uhayb az-zuhri ɗaya daga cikin kabilar banu zuhra ne daga cikin shahararrun kabilun qurayshawa a makka babban sahabi ne daga cikin al'ashara al-mubashshiruna bil janna yana daga cikin ah, manyan sahabbai wajen ah, sabaka islam da ilimi da fiqh da jarinta malami ne kwamandan yaƙi ko babban sahabi daga cikin manyan sahabai ya da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita al-imamul bukhari da muslim sun yi tarayya wajen rawaito hadisai goma sha biyar daga gare shi yayin da bukhari ya kaɗaita da hadisai guda biyar muslim kuma ya kaɗaita da hadisai guda goma sha takwas daga sahabi sadu dan abi waqas mujabud da'awa ne wanda Allah yana karɓan addu'a ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya roƙa mushi Allah ya dinga karɓan addu'a sai ce to kai kuma ka dinga cin halal da shi sa in yi addu'a ba ta faɗuwa ƙasa banza in yi maka addu'a baƙa to haka za ka tafi a baƙi in yi maka fara haka za ka tafi a baƙi ya taɓa yi masu sojojin shi addu'a Allah ya yassare musu saka haura ruwa na kogi ba tare da wakan su da ya taɓa yi ma wani masharranci addu'a Allah ya mai da shi kamar bunsu yana bin yana bin ƴaƴan mutane Ga shi nan dai mawaƙi yani jazzaba jiddan ƙarshen rayuwar shi Allah ya bashi arziki da wadata yana daga cikin sahabbai wanda suka guje ma fitintunu na na tsakankanin su Ali da su Muawiya da sauran fitintunan da suka biyo bayan kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu a lokacin sai ya koma wata gonar shi ke wani ƙauye kusa da Madina a nan ya rasu a shekara ta 55 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga na aka ɗauko shi zuwa cikin Madina aka mashi jana'iza malami ne cikin malamai daga cikin sahabbai wata rana ya tafa wuce ina Usman zamanin Umar dan Khattab kuma da Imam Tirmidhi ya ruwaito ya mushi sallama sai bai amsa sai na tama waki mene wa Usman sai je ga Umar yace na wuce Usman yanzu ina mai sallama bai amsa sai na Umar yace to a je a kira Usman ana kiran shi yace me dan uwanka ya maka ya maka sallama baka amsa yace ni bai mun sallama ba ce wallahi ne maka yace wallahi baka mun sallama ba bai ma gaishi shi ba sai daga baya ce a astaghfirullah na tuna na tuna a shi kai amma kaji kaji ina tunanin wata magana ne da manzala sai sallallahu alaihi ya taba fada ya ba da wani dogon hadisi yadda tana nan a ko a cikin hadisi salihi ne ba ko eh, kisa ta sharabiya mana in suka samu kada da yan uwansu suka bincika ne mu yanzu da kawo mutum sallama bai amsa ba sai ka je ta zage shi kace wani bai amsa sallama kama duka jina mushi na baka sani ba halal bala'in rayuwar nan halal bai ma san kawo wuce ba yi mutum ma yake shiga titi mota da kaɗai shi ne masani ba yana ta tunani saboda talauci da yunwa da fitina ko kuma a san gida masu shi ta ɓata mashi rai ya fito ya rasa inda zai kawai zai auka dan a taɓa kuma ya taho shi kuma dama a su kwane sai kawai ya gudu shi suna ake yin wani bai gani ba Allah shi kyau to ya ci gaba da cewa wa fihim sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas yana cikin su wa huwa awwalu marra ma bi samin fi sabilillah sa'adu ne farkon wanda ya fara yin harbi babban malami ne kuma dama kamar da muka faɗa jarumi ne yana daga cikin kwamandojin da suka yi ta jihadi zamanin na Umar suka buɗe ƙasashen Farisa da Roma da sauran ma'arif Yarmouk da anajidi da da makamantansu waɗannan ƙasashe na Farisa da Roma waɗanda aka ci su da yaki zamanin na Umar sai yana daga cikin kwamandojin da suka yi wannan yaki sun man sarrafa al-fariqani ala haliyati sannan kowane bangare suka koma masaukinsu suka koma abin nan masaukinsu inda suka yi inda suka yi sansani shine hamiya suka koma suka abin nan suka suka tsugar wa qala ibn ishaq ibn ishaq ce wa kana ala alqawmi ikrimatu ibn abi jahl malamin sira muhammad ibn ishaq ibn yasar ce a lokacin shugaban kafaran su kuma a wannan lokacin shine ikrima ibn abi jahl wato ikrima ibnu amr ibn hisham al-makhzumi wanda sahabi ne cikin sahabbai a lokacin ya daga cikin jagororin kafirai baban shi shine Abu Jahal babban kafirin da aka kashe Abu Jahal a a yakin Badar sai shi ya zama shine jagoran Qurayshawa a wajen yaƙe-yaƙe musamman 'yan bangaren su Banu Makhzum to amma shi ya musulunta a zamanin Fatuhu Makka da aka Fatuhu Makka shine wanda daga cikin wanda suka gudu da matar shi ta roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bashi aman domin da manzo Allah ya sa sunan shi a cikin wadanda an gansa a kashe su har ya je ya shiga jirgi daga baya ya dawo ya zo Cuba ya musulunta kuma musulunci shi yayi kyau ya ci gaba da aikin yaƙi yaƙi yana da hadisi guda ɗaya gyal a cikin sunan Tirmidhi wanda ya bugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mishi marhaban ah, bi akhi quraish ko wallafa bi makamancin haka al-imam ibn asakir da dimashqi a cikin littafin tarihi da tafi dimashka ya kawo labaran shi da yawa da labaran jarin takarta ya rasu a shekara ta sha bakwai ko sha takwas a lokacin ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen da suka yi a zamanin da na umar don shi ma kwamanda ne shi ne a mawuki atu mu. ɗaya daga cikin yaƙin da aka yi ɗauki ba da mai ban mamaki tsakanin musulmai da mutanen Fari. yana daga cikin waɗanda suka yi yaƙi na ban mamaki a ranar wanda bayan eh, ya sauka daga kan dokinsa ya dinga ratsa yana suka yana kashe su an ce bayan an tarar da gawon shi a jikinta akwai tsara sama da saba'in aka samu a jikin gawarsa radiyallahu anhu wa arda wannan wannan mutum ikrima ibn abi jahl a lokacin shine jagoran kafirai a wannan wajen shine shine jagoran wa qadima sirri sirriyata ubaida ala sirriyata ala sirriyati hamza an gabatar da watan watan sariya ta ubaida ibnu ishaq shi a nashi rubutun ya fara cewa sai da aka aika da wannan sariya ta ubaida ibnu al-harith sannan aka aika da sariya ta hamza aka san abin da shi malam ibnu malam malam wato dunyaki yayi da ibnu hisham da kuma shi malam abin da ibnu qayyim da aka san shi haka ne faslun malam yace ga wata gaba thumma ba'atha sa'ad ibn abi waqas ila al-kharrari fi dhil-qa'dati ala ra'ati tis'ati ashhur sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushi ba ya ci gaba da aikawa da wato ‘yan saƙo don su je su kai farmaki na gaba na uku a wannan jiran giya shi ne tawakas sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu wanda tafi zuwa al-kharrar wanda kharrar shi din ne dai a bangaren jufa ne wani wuri ne tsakanin jufa da gadiru khummin gadiru khummin wannan wuri wanda ‘yan shi'a suke tutiya da shi ta fuskar ƙoƙarin aibata sahabban manzan Allah su ƙari salama da kawo hadisai marasa tushe su rikita magana su da gaskiya da kasa. ƙoƙarin cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam da zai dawo daga aikin hajji na ban kwana ya tsaya a gadirul qum kan su gadirul qum suke cewa to kuma sunan sunan wani gari ne a can ƙasar da ta a Iran kum ira ne ma ko iraki ma mani na manta ta tande yankunan nasu amma wannan sunan shi gabiru kummin gadir shi ne tafki inda ruwa ke taruwa ana amfani da shi to anan babu shakka mun Allah sai sun wasallam yayi da zango a wannan wajen sannan kuma yayi wa'azi ya wuce amma magana cewa wai ya faɗa ƙarara cewa ya ce Aliyu ne halifa bayan shi to ba babu tabbata wannan kuma abin da ma ya kamata ka lura shi ne yanzu nan in muka lura duk waɗanda annabi ke sawa a gaba gaba su tafi wannan jihadin ɗan uwan shi ne na jini su ne da ahalu bai ikon ko mun gani idan da yana ƙoƙarin ya gina musu wata empire ya gina musu wata daula da ɓoye su zai dinga yi ba zai sa fi masafin mauti ba ko mun gane hamza kaji shi ne a gaba sai wannan ubaida ibn al-harith da duk lokacin su manya aliyu na dan yaro ba wannan lokacin har yazo shi ma yi girman da zai iya shiga gaban shi ne ya shiga mubaraza a badar mutumin da ake kokarin ana so ya zama khalifan wani shugaba ai ba a sa shi ya fuskanci mutuwa ko mun gani a ɗabi'ance za a dinga tattalin shi ne ana kaffa kaffa da shi ana ba shi tsaro saboda ya kai ga wannan tabi da yake na biyu kuma daga cikin tanakulin min shi'a kaga yanzu misali suna iddiyayin a gadiru kummin annabi ya ayyana sayyidina ali a matsayin khalifa amma kuma sai su sake ɗauko wata kissa kuma ita ce kissar ranar mutuwar ranar rashin lafiyar manzala Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke ce mata radiyatul khalifu ko cewa anan ma da annabi ya ce a kawo takarda zai faɗi sunan aliyu shi ne aka ci kawo don ya riga ya faɗa a baya ana sai ce to waccan wasiyar da nayi ita nake so na kara tabbatarwa kawai ba sai ya ce a sake rubuta ba ko alhalin kuma a cikin riwayar Imam Ahmad ibn muhammad wanda shi Ali ya rubuto na wannan kabiyar sai na ya rubuto cewa manzo Allah ba ya faɗa abin da yake so faɗa da cewa ya faɗi ne cewa ina muku wasiki da ku rike alqur'ani sannan ku rike zumunta sannan ku tausaya ma masu rauni yana cikin eh, eh, eh, musulun imam Ahmad ibn muhammad sai suka jirkice labarin gaba ɗaya suka yi ta tsinewa na umar dan khattab radiyallahu anhu wanda wannan kuma falala ce ga na umar ba shine na umar ya iya fahimtar manzala sai sama bai kamata a takura mashi ba a wannan lokaci. sannan mun manta ka'idar cewa idan aka faɗi a gaban manzo Allah ya yarda ta zama magana shi da Umar ya ce kar a rubuta manzo Allah ya yarda da shi sai ya ce a bari kuma sai da manzo Allah ya rayu wajen kwanaki biyar bayan rana da zai ce a dawo a ruwa. saboda Umar eh, ai ba shi kadai yana wajen shi ma Aliyu yana wajen me yasa Aliyu bai nace ke sai a rubuta ba har ma aka ce ya fita ya je kawo ta takarda ya ce baya so ya fita kar annabi ya rasu kafin ya dawo da haka falala ce da na Umar amma sai suka birkice zuwa ga abin zaki almuhimmi ne wannan ba shi ne taɗin mu ba yanzu wannan wurin da ake ce ma alkharar yana tsakankanin jufa wajen jufa da kuma gabir kummin kamar kilomita ashirin da biyar suka ce inji malaman tarihi akwai malamin littafin mu'ujamul ma'alimin geografiya tsiran nabawiyya da shi yake ambatan waɗannan abin nan wurare da kuma ya bayyana ya suke yanzu da sauransu wannan wuri yana kilomita kama ashirin da biyar a gabashin rabin shi kuma ta gabashin rabin to a wannan wajen manzala su sai zama ya aika su a watan zulka'ada a cikin ata ashirin, watanni kamar tara kenan bayan hijira wa an abu liwa'an abyaba shi ma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla masa tuta fara ya kulla masa tuta wacce take fara وحمله المقداد وحمله المقداد ابن عمرو المقداد ابن عمرو shine ke rike da wannan cuta wa kanu 20 rakiban haka yazo da wannan lafazi wa kanu 20 rakiban mahayani guda 20 amma sai zama wannan akwai iskali wasu malamai sun yi iskali domin zaka buga duk kuma an ce a cikin su gaba ɗaya ba wanda yake da abun hawa to kiransu da suna rakiban kuma an ce ba su da abin hawa sai zama ishkali wasu suka ce to kila wannan kalma wa kanu ishirina rajilan mutane ne guda ashirin masu tafiya a kaba wasu kuma suka ce ai rakiban din sifa ce mushabba ba ismul fa'il ba idan idan idan ismul fa'il ne sai san da kake yin abin sannan suna haukanka amma idan sifa ce mushabba ko san da ba ka yi sunan na naka kuma gani kuma misali za ka ce wani alimun alimun kusan da ya shuru yana nan da sunan shi na alim kusan da yake magana da ilimi yana nan a sunan alim ko to wannan sifa ce mushabbaha ke amma ko idan wannan alim din ba sifa ce mushabbaha ismul fa'il ne sai san da yake aiki ilimi kuma a ce katib hina yaktubu huwa katibun to ya zama ismul fa'il amma ko da zai rubutu rubutu ya riga ya zama sa ko abin da ya goge a kai ana ita shi suna katib da itibari sifatan mushabba Su da haka anan ma rakiban zai ɗauka ma'ana sifa ce mushabbaha ishara izuwa ga cewa mayaka ne su mahaya wanda suka iya amfani da doki ko raƙumi wajen harkar kai farmaki amma a wannan karan suna tafiya a kafa wallahu a'lam ya atariduna iran liƙurai suka je za tara hanya ma wasu wato sojoji ko kuma ayari na Wa wa'ahida Allah yi jawiza alkarrara Man sai sama ya ɗauki ya ba su alkawari cewa kar su wuce wannan wurin fa kharju ala aqdami kaji magana sai suka fita da kafafunsu fa kanu yakmununa bin hali da idan rana ta fito sai su koyi sai su samu wuri su kukuya wa ya tsiru na billahi idan dare ya to su tafiya saboda tsaro hatta sabbahu bil makani sabihata khamsin har suka wayi gari sun iso wannan wurin a rana ta biyar wato bayan rana ta biyar da suka bar madina kenan fawajen da ira kadin marrat bil amsi sai suka zo suka tarar da wannan watan tawaga ta 'yan kasuwan ƙurayshawa sun wuce wurin jiya ya suke su gane cewa an wuce wurin jiya akwai alamu da suke bi sukan musawu sukan duba kashin dabbobi ko makwantarsu ko inda aka yada zango za su ga alama inda aka yi abinci ko aka kafa tanki ko aka ɗaura dabbobi ko kuma kamar yadda wasu malamin suka ba da labari sukan yi tambaya ga mutanen da suke kama kace larabawan daji wanda suke da bukoki ko rigage a kusa da wurin cewa ko wasu mutane sun wuce nan za a ba su labarin eh sun wuce jiya ko sun wuce shekarar jiya ko kuma ba su ba zai fi amfani da wannan information din sai su hada da abin da suka gani na gunsa suna Allah ya ba su kwarewa mun karanta a baya larabawa suna da ilimi na iya bin sau hasali ma idan suka suka ga kashin dabbobi suna iya gane dabbobin nawa na gari kamar da zamu zo mu ci a badar wanda abu su fiyana ya zo ya tarar da kashin dabbobi raƙuma sai su buɗe kashin abin da za su tarar a cikin kashin na irin abincin da dabbobin suka ci za su iya ganewa sukan ga na biyu ko ragowar ciyawa ko wani da wai da ya bi ah, kashin sai su gane wannan abincin wannan dabinan gari ka ne da haka yana nufin waɗannan dabbobin wannan gari sukan gane wannan sannan sukan gane kuma da irin nau'in watin hanyar da suka buɗa yawansu ana iya gane yawansu da irin sawunsu faɗin yawan dajin da suka shara na sawun dabbobin suna iya takakuni cewa to waɗannan dabbobin ko wannan tawagar za ta kai aƙalla mutum kaza abu ne da zamanin su ne irin kanta ɗinsu ne al'adunsu ne ban mamaki da sun gane to a lokacin da suka bai suka sarar waɗannan mutane sun rigaye zuwa da kwana guda dama sun yi tara ne shan kai su waɗannan sun kullo ta can su kuma sun kullo ta wata hanya ta su tare su da suka bai suka sarar waɗannan sun riga wanda ake so a tarar sun riga sun mutar to kuma abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce musu kada su wuce wannan wajen a na farko su 20 ne idan suka wuce nan to za su iya aukawa da kansu cikin halaka waɗannan shawa sun shiga cikin ma'aman sun shiga cikin hulafa uɗinsu su kuma ba su da ababen hawa wanda za su iya su kai farmaki su yi alkarru walfaru ma'ana su gudu su buya za su zama kawai ƙo'uma za su zama target kawai wanda nan da nan za a iya gama da su da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce musu kar su wuce wannan wajen ah, alkharra to ba su wuce ba sai suka koma da baya suka koma gida ibn hisham ya bada wannan labari a cikin sirarsa da ibn salim da ibn sayyidin nas shi wannan kharrat din kamar da muka ji wani kwari ne daga cikin kwazazzabai da ke madina da ke kusa da madina arewa da jufa arewa da abin nan wato kusa da gadiru khummin kusa da gadiru khummin a ainihin madina malam ya ce faslun ga wata gaba thumma ghadha bi nafsihi ghadwatan abwa wa yuqalu laha waddan wa huwa awwal ghadwatin ghadhaha bi nafsihi wa kanat fi safarin ala ra'ati ashara shahran min muhajiri sannan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ya fita ghadwatan abwa wani yaƙi da ake ce mishi shi abwa al'abuwa. a yanzu kamar yadda suke ba da labari sunan wajen sunan wajen wadi al-quraiba wadi al-quraiba aka suke cewa sunan shi yanzu yana nisan kilomita kamar 67 daga Rabik a wancan lokacin shine diyaru bani damra wasu kabilu da cikin kinana bani damra zai zai faɗi magana a gaba a kansu ba lokacin wannan shine garuruwan su wa yuqalu da waddar kuma ana ce ma yakin yakin waddar waɗannan wurare ne da suke kusa da juna ko dai a danganta yakin zuwa ga ghazwatul abwa a danganta shi zuwa ga al'abuwa, ko kuma a danganta shi zuwa ga waddar kamar misali a ce ne eh, eh, da Zariya da sabon garin Zariya. haka gari ne guda biyu amma sun haɗe su zama da. za a danganta wani abu ga ɗaya daga cikinsu ya zama kuma ɗayan ma ya ɗauka ita wadda kamar yadda malam mai bayani wancan ma'alimin al-ma'alimin geografiya tafsirar nabawiya yake faɗa yake ita wannan wannan alƙarya indara munzu zaman ta tashi babu sauranta babu sauranta tun tsawon zamani wa huwa awwalu ghazwatin ghazaha bi nafsi wannan shine farkon yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yaje da kansa wannan shine farkon fitar sa yaki da kansa wa kana fi safari wannan yaki shi ma an yi shi ne a watan safar ala ra'as 12 shahran min muhajir an yi watanni 12 kenan kuma kallon safa cewa daga rabiul awwal da ya iso madina zuwa safar na next year kaga shine watanni 12 ya iso daga hijirarsa wa hamala liwa'ahu hamzatu ibn abd al-muttalib hamza dan nan ne babban shi ya rike tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta wannan yaki wa kana Abu abyada tutar faraji wastakhlafa ala al-madinati sa'ad ibn ubada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya sa'ad dan ubada ɗaya daga cikin zu'ama il ansari dan nan wanda muka yi magana akan shi a wani karatu nan kusa wanda babban mutum ne cikin manyan sahabbai yana da falala sosai da daraja Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama da yarda eh, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ruku wato ya bashi acting abin da kenan za a ce ko acting chairman ne ko acting menene wato dai wakilinsa a cikin garin Madina har ya je dawo wa kharaja fil muhajirin khassa ya ataridu ayran li quraish ya fita cikin muhajirai su kadai yana ƙoƙarin tar a irin na ƙwarai in muka lura duka waɗannan fitan yanzu yana bayyana mana na hudu kenan duka waɗannan fitan da ƙwarai shawa kawai ake fita da muhajirai ake fita saboda alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da ansaru shine za su kare shi matukar yana cikin su yanzu kuma fita yake daga garin haka da haka wannan alƙawarin da ya kwabarin da kwabarin wannan nahiyar ba Daka da aka zo badar sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaddada alƙawari tsakanin shi da shi da za a fita ya tashi ya ce wane ne zai zo ya taimake ni mu yi yaƙi dan tsana karba Allah sai na bakar ya miki ya ce ga munan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na rasulullahi ya ce mishi zauna ya sake yin magana sai na bakar ya miki ya ce mishi zauna ya sake magana Umar ko wani sa ya miƙe ya ce musu zauna to sai wannan Sa'adu dan Ubada da shi da sauran shugabannin Ansar sai suka fahimci yanzu da su annabi ne sallallahu alaihi wasallam ne sai suke cewa mishi ya manzo Allah inda mu kake mun amsa maka duk wanda kace a zauna lafiya da shi za mu zauna lafiya da shi duk wanda kace a yi fada da shi kowaye shi da yi fada da shi kai duk abin da kake so kuma ka babu duk umarnin da kake so ka mu za mu amsa sai manzo Allah sai mai jaddada musu wannan saboda a bisa ka'idar alƙawarin da yayi da su a Aqaba ne za su kare shi matukar yana cikin garinsu to fitowa da za a yi badar kuma geographically nan ba madina ba ne zaka ji manzo Allah sai sai yake fahimta idan suka ce ba za su je ba to wannan fa ba laifi suka yi zaka ya jaddada musu dan su sani dan sun ce ba za su je ba baya cikin bunud baya cikin MOU da suka yi tsayin shi ina fata mun gane yadda tun a wannan lokacin muka lura duka yana fita ne suka ji an ce da mutanen makka kawai yake fita waɗanda suka yi hijira tare da shi amma mutanen madina bai kayyace su ba tukuna sai da aka zo babban yaƙi na badar wannan shine yaƙi na farko mafi girma da aka yi a musulunci kuma yaƙi na farko da Allah ya bayyana darajar musulmai ya za su akan kafirai za mu zo mu yi bayani akan shekar mu shanye daɗin tun kafin a ce can to don haka za ka ji a waɗannan wurare ake cewa ya fi tare da shawa ya a bi ƙiran da shi don ya ainihin wato a sha fitare tsir na ƙwarishawa to haka nan duka waɗannan yaƙoƙin muka lura sukan fita ne don su tara ƙwarishawa me yasa saboda kamar yadda muka ambata a baya mutanen makka kafirai sun kwashe dukiyan kusan dukkanin muhajirai suka suka zo suka iso madina talakawa fitik bayan attajirai ne a cikin da suna da biya suna da filaye da gonaki da gidaje da kasuwanci da dabbobi masu arziki ne amma sai a kwace duka dukiyarka a ce sai dai za ka fita kai kadai dole sai imani ya ja ka fita kisa Allah yake lil fuqara alladhina ukhriju min diyari wa amwali aka fita da su daga gidajensu da dukiyarsu wani zai iso madina bayi da komai illa rigar sa, kamar abu dan umayya wanda kuma a maka kwalliya yake da zinari yadda ‘yan mata su abdurrahman dan auf babban ɗan kasuwa ne yana da kasuwanci da jari haka yi su madina bayi da komai to irin waɗannan dukiyoyin nasu da suka bari a makka dukiyar su sai kowa ɗan uwan shi daga cikin kafirai kawai sai su hau kan dukiyar ba ta hanyar gado ba ba ta hanyar kyauta ba kawai ta faɗi ga fasa ɗiban ganima irin wanda ake ana fitina kawai irin yadda mutane suke da idan ana fitina ko su fara fasa shaguna suna shan madara da milo ko ba ka abin da suka ko su fasa kemis su fara shan kodin ba ka yi iskan da rikice ba yi ga wannan abin nan ne kawai na hagu wato wawa su ne kawai to irin wannan wawa su aka daka akan dukiyoyin mutane aka shige gidajensu aka kwashe dukiyoyinsu aka mallake abin da suka bari da kuma sai ƙurayshawa sai suka yaukaka kasuwancin da wannan dukiya da in suna fita su ɗaya ko su biyu a shekara sai da suna fita duk wata duk wata za a ɗauki za a da ayayi ya tafi ƙasar sham wato ya tafi baitul makali da Alkali, da dimashqa da Halaf, da makamantansu ta ake zuwa ana kasuwanci za su dawo da riba mai yawa za su siya su sayar su saya su sayar sannan su dawo da shi ne musulmai ko da yaushe suke Ya yatarasadun suke jira su samu halin da za su je su kwace dukiyar su amma kwace maka kayan kana so kwato kayan ka to shi ta kaga duk fita sai a ce sun ji za su kare wannan ayari na shawa. sai kuma Allah bai bai nufa ba sai da har abadan din ma wa tawadduna anna ghaira zati ta kuru lahu su sun musu tara dukiyar ne su kwace kayan su Allah kuma bai nufa haka ba sai ya hada su da abokan faɗa. za mu zo mu ji a badar insha Allah abubuwan da suka faru shi za ka jina ambatan cewa suna son su kwace dukiya su tara iya su tara tawagar falam yalka kaidan manzala sallallahu alaihi bai gamu da wani makirci ba bai gamu da wani wahala ba wa fi hadhihi al-ghazwa wada'a makshiyya bin amr al-zamri wa kana sayyid bani zamra fi zamani ala alla yahzu yabzu bani zamra wala yazuhu wala an yukassiru alayhi jam'a wala yuqilu alayhi aduwa wa kataba bainahu wa bainahu kitaban wa kanat ghaibatuhu 15 laylatan malan yace a wannan lokacin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi muwada'a yayi alƙawari na zaman lafiya tsakanin shi da wani mutum mai suna Makshi ibn Amr bin Zamri Makshi ibn Amr bin Zamri a lokacin wa kana sayyida bani bamra kuma yadda muka ji cewa wannan wurin dama shi ne diyaru bani bamra to shugabansu shi ne wani mutum mai suna makshi ibnu amrin zamri a lokacin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi alƙawari da shi aka rubuta wannan alƙawari aka ce to da mu da kai ba yaki ba za mu yaƙe ka ba ba za ka yaƙe mu ba Allah ya zuwa bani zamra mu ba za mu yaƙe ku ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma wala ya zuwa kuma ba za ku yaƙe mu ba ku ci gaba da magudancin ku mu ci gaba da musuluncin ko kun ji muna yaƙi da wasu ba mu ba za mu yaƙe ku ba wa Allah ya kaffiru alaihi jama'a da kuma cewa ba za ku kai wasu a ƙara yawa ba za ku kai wasu ɗauki a ƙara yawa a tare a kanmu ba wala yuqilu alaihi adwa ba za ku taimaki wani abu kan gaba ba takfir shine ku tura sojoji ku tura da reinforcement da sojoji shine an yi kaffiru taimako kuma duk wancan shi ma taimako ne adaful khas ne alal am ah, adaful ami alal khas wato kar kuma ku aika musu da taimako ta bayan fage kamar ku ba su kuɗi ko makamai ko guzurin abinci ko ku ba su intelligence wato ku ba su bayanai na sirri kan mutum ba za ku wannan ba suka ce sun yarda wa kataba bainakum wa bainakum kitaban aka rubuta littafi tsakankanin shi da tsakanin musulmai wa hamsa ghaibatuhum 15 layla malaman tarihi sun ba da labarin kamar da mamu a cikin tarihin islam da kuma wani kamar ibn sa'ad da cewa bayan da aka yankin badar akwai badar da aka sani albadar kubra na mu zama a akan to insha Allah kamar da muke ta sannan kuma akwai da mu'ahada bayan an yi badar su Abu Sufyan suna cikin gudu da nan suke cewa a gaya wa musulmai mu haɗu baɗi a nan wajen bayan shekara za mu da wannan yake bai manzo Allah sallallahu alaihi ya fitar da sojoji daidai wannan tankin yazo yana jiran su idan go jiran su ya jira su ne a kusa da wannan wajen kusa da mutanen nan su a makshi ibnu amr bin gamar har sai makshi yake cewa ya muhammad a li tabdua qaumaka huna yanzu ka zo ne kai yaki da mutanen mutanenka anan kamar yana inkarin haka sai manzo Allah ya ce mishi kwarai ko na zo ne yake da su idan kuma kana ganin zaka taya su babu kuma za mu iya warware alƙawarin da muka yi da kai sai mu yi mu da kai sai mu yi mu yi yaki a ga waye Allah zai taimaka yace a ni ba zan shiga maka mai alƙawarin kin da amma dai ina ganin nan ba shi dace ku fara da su ya ba a kira wannan labarin idan yake kuma sai su su Abu Sufyan kai ta ka'u suka ji tsoro ba su zo ba da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma Madina a gurin shi wannan labari na cewa manzala sallallahu Salama ya kulla alƙawari da waɗannan mutane yana nan a cikin littafin sira ta ibn hisham da tabaqat na ibn sa'ad al-basri da littafin tarikh na imam tabari da littafin sira na ibn sayyid an-nasir ya'bu shine wato muhammad ibn muhammad kenan haka a cikin sira ta ibn kathir haka imam al-bukhari ma ya nakalto a cikin as-sahihinsa mu'allaqan da yake cewa qala bin ishaq awwalu ma ghada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al abwa'a thumma bawa haka ya kawo shi eh, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki wannan shine yaki na farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi al abwa sannan sai buwa za mu zo mu ji bayani akan shi ma a takeice thumma al ushaira sannan kuma sai al ushaira sannan bukhari take fitarwa da isnadi tabbatacce wanda yake cikakke daga zai ibn arqam an tambaye shi cewa yaƙi nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi yaƙi guda goma sha tara? aka tambaye shi kai kuma guda nawa ka je? kaje na je guda goma 17 sai aka ce mishi fa ayyuhum kanat awwala wani yaƙi ne na farko daga cikin yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya yi yake cewa al-ashir aw al-ushaira ya zo da ya zo da wannan shakka daga mai riwaya sai aka je aka gaya makata da yake cewa shi kuma ya faɗi nashi ra'ayin cewa yakin manzo Allah sallallahu alaihi guda goma sha shida ne ba guda goma sha tara ba shi baya kirgawa da waɗannan ƙananan yaƙe yaƙin ne yana fara kirgawa ne daga badar wanda ita ce yaƙi mafi girma na farko haka dai wannan labari ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa aka ce wa kanat ghaibatuhu 15 layla manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwana 15 baya ma'ana tsawon mako biyu daga fitarsa daga Madina zuwa dawowa salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula sai malam ce faslun ga wata gaba kuma gaza rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama buwaba في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا من مهاجره وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص وكان أبيض واستخلف على المدينة سعد بن معاذ فخرج في مئة من أصحابه يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف الجمح ومئة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير فبلغ بواطا وهما جبلان فرعان أصلهما واحد من جبال جهينة مما يريك ريك الشام wa bayna buwafa wal madinati نحو أربعة برد فلم يلك كيدا فرجع ابن هشام دا ابن سعد suka bada labari haka ibn kathir da sabari suka bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi bayan wancan fitan zuwa abwa duk ya sake fita zuwa buwa wannan haka ake karanta sunan garin buwa da min ba'i sannan kuma suna ne wanda yake a ah, ah, wato gairu mutarki baya ɗauka da baya ɗaukar tanwini ko kasara ko da ka ya ɗauki tanwini da kasara naka nuskar to alama ne akan kuskure ne na ilimi ba a cewa buwaqan ko buwaqin ana cewa ne bi saboda mamnu'un ne na sarfi wata alƙarya ce ala dawahin madina kama a ce subab ne na garin madina wanda ya kai kamar kilomita tamanin tsakanin da madina kamar kilomita tamanin daga cikin madina kan hanyar makka fi shahar rabi'ul awwal a watan rabi'ul awwal ala ra'at talata ashara shahar watanni goma sha uku kenan min muhajir daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hamala liwa'ahu sa'ad ibn abi waqqas wanda yake tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan karan shi ne dai babban sahaban nan Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa kana abyada tutar ta kasance farati wastakhlafa ala al-madinati Sa'ad ibn Mu'adh da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tafi sai ya bar ɗaya daga cikin jagororin Larabawa mutanen Madina shi ne Sa'ad ibn Mu'adh sai manzo Allah sallallahu alaihi mai ya sanya shi a matsayin wato active na shugaba a Madina shi ma ta san Mu'adh babban gwarzo ne daga cikin gwarazan musulunci daga cikin nuqaba na Ansar wanda ya rasu da wuri ya rasu kuma da muka karanta a baya shine wanda ya yi ma hukunci ga Yahudawa da suka ci amanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne banu quraida wanda ya rasu sakamakon wani rauni da aka ji mishi a ainihin uhud a abin a khaibar sorry a wannan a hazab ko azabtu hazab babban wali ne cikin wali ne shine wanda aka ce kamar da muslim ya rawaito in kanza arshur rahmani li mawti sa'ad radiyallahu anhu wa arda al'arshi shi ma sai da ya girgiza al'arshin Allah ya yi girgiza saboda mutuwar sa'ad dan mu'ad shine manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa mu sauri mu je mu mishi da na'iza kada mala'iku su riga mu mun dai karanta labarin shi a baya wannan sa'ad ibn mu'adh shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi a matsayin halifansa a Madina sa'ad bin Mu'adh wa kharaja fi mi'atayn min ashabi annabi alaihi salatu wassalam ya fita da sahabbai kamar mutum 200 ya atari bi iran li quraish nan ma ya fita ne dan ya tare qurayshawa fiha umayyah ibn khalaf al-jumahi a cikin wannan tawaga ta Qurayshawa akwai wani babban kafiri shine Umayya ibn Khalaf bin jumal wannan kafiri shine idan ka koma san baya a farkon musulunci shine wanda ya dinga azabtar da Bilal shine mai gidan Bilal da dinga azabtar da shi wanda sai na Abubakar ya ce mishi zai siye shi yayi mai kudin tsiya da ake cewa ya cika kudi da aka tana baka da kawo kudin sai ke ta kai yanzu wannan bawan za ka saya da wannan kudin baka san darajar kudin ka ba yana baka ya ce mishi in ma ka ninka kudin duka zan biya ya dauke shi ka tafi ban da wata ban da wani sai da wani amfani a wajen nan san da za a fito yakin badar umayya ya da ya nuke yaki fitowa saboda ana ana cikin zaman makka musulmai kuma suna madina ana zaman yan marina din wancan sa'adu dan ubada abokin shi ne ya zo makka gidan shi yake sauka su yi kasuwanci su yi fira su ya wuce sai ya zai yi ɗawaci. sai ga su abu su fiwana a su abu jihar ce wannan kuma waye ce a abokina ne ba ku gane shi ba ce ce wannan ai mutumin madina ne kaza kaza sai sai abu jihar ya ce ya rantsi da lata wannan mutum ba zai ɗawafi ba waɗannan ai su ne suka ba su ne suka taimaki suwa na ba abokan hamayya musu annabi muhammadu kenan ko da haka wallahi ba zai ba zai dawa ku ne kai kai ka nan dawa shi kama ba kai ka ba suka fara ta tabbaki da abu sufiyana eh, da abu jihali sai shi abokin nasa umayya yana so ya raba su yana ce mashi sa'adu ta shi ne ce ka dala ka mushi kai da naji annabi Muhammadu ya ce sai kashe zama fa inna muhammadan eh, sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu qatil idan aka fara mashi wannan magana sai ya firgita gaba daya da aka ce za a fita bada sai je ga masu so ce ni fa kun kin kin ji abin da aka fara kuma wallahi kin san Muhammadu baya kariya tun da yake zai kashe maka ka gama kawai ba zan kai labari za ka da za ka ce za ta bada sai dinga nokewa wallahi mura yake yana da masassara har sai da aka zo kofar gidan shi ana mushi ana mushi dariya ana cewa ya zama dan dau in ba ga tsoro ba ka fito ma da za ta fi cewa kai za ka ce ba za ka fita ba ka zama dan daudi ne ko yaya to shine hamiya ta ne shi kawai ya fito yace bari dai fito dai kar ya ji kunya a ce yayi abin kunya ile kuwa bayan an yi wannan kuwar watsan da su abada kura ta lafa sai abdurrahman dan aufi ke bada labari kamar yadda ibnu sa'adin ya ruwaito ce sai na ganshi shi da dan shi shi da wani shi suna tsaye sun yi jungun jungun ni kuma a lokacin da abdurrahman na samu ganima ta wasu sulke da na samu sai ce mu me zai hana ni ka kama na a matsayin bawa ai zai fi maka samu shi ya yi ofarin kan shi cewa a kama shi ma kawai a kama shi da ran shi ya yi saranda <laughs> shi kenan sai abraman ya wurgar da waɗannan kaya tarkace ya kama waɗannan bayi guda biyu ya kulle su yana jayo su yace ina cikin jan su sai ga bilal bilal na ganin shi bilal ya kwarma ido yace hadha ra'asul kufr la najjani allah Ya ce in dai wannan ce to bana fata Allah ya tsirtar da ni wato ko ni ko shi kenan shi kenan bilal ya tara mai jama'a ya tara mai jama'a masu hamasa irin su matasa kawai nan suka kiwe shi abraman yana cewa asiri asiri na kama na kama shi ne fa kar ku mun barna ku ta ta'adi ina ba su ji shi ba ce to nan da nan sai in ka mishi an ku hanashi ce to wallahi ka kabu da kabira in jubilatka wala ga alaka yi kokarin tsira din na san ba za su kai labari ba kenan yake ba abu suka kuma suka rufa shi suka kwantar da shi za ka yi ba da sauran labarin abin da suka mishi suka mishi kiɗa shi ne duk da abraman zai ba da labarin sai ce rahimallahu bilal ke Allah ya ji kan bilal ya sa na zubar da bayan na zubar da dukiya ta da na samu kuma ya ya kashe bayan da na kama kuma <laughs> to ana aka kashe shi imam bukhari ya ruwaito kissar a takaice a cikin Sayyid bukhari a cikin kitabu da bagawa shi kuma ibn sadin ya fada ta sosai labarin kashin shi zamu zo mu ji labarin a gaba insha Allah to wannan babban kafirin umayyah ibn khalaf yana da ƴaƴa da yawa shine wanda yake din nan eh, an kana zamalin wabani shine yake takama da ƴaƴa wanda yake cewa a lahira ma la uta yanna malan wa walada ai shi a lahira ma dole a bashi ƴaƴa da dukiya dan attajiri ne a maka kuma yana da ƴaƴa an ce ƴaƴan shi kawai jaruman mazaje sun kai talatu. shi ne ke cewa aljanna ma inda da ƙarfi za a kwatanta to yana da ƴaƴa wanda za su tsaya su ta zure sai an bashi haka yake wa Allah yin wannan galatin kafiri ne nuna wa sarki wa mi'ata rajulin min quraish yana tafa tare da mazaje guda 100 na qurayshawa wa alfan wa khamsa mi'ati ba'ir da raƙumi guda 2500 kuma duka raƙumin na dauke suke da laftu na kayi za ka iya kiyasin irin dukiyar da suke tafi da take a ce raƙuni guda dubu biyar ɗari biyar garke nawa kenan garke ashirin da biyar na raƙuni kuma dukkan sun labta suke da kaya wanda kowane raƙumi ɗaya in za a mushi full lodi za ka iya ɗauka kamar lodin a kurkura ne a yi kuma kamar ta haka kayan da nake ba a kurkura za ta iya samun biyu a kai shi to haka suke tafi da wannan kayayyaki wanda dukiyoyi ne da kayan kasuwanci da kayan abincinsu da sauran bukatunsu wa balaga sai manzo Allah sallallahu ya isa wannan wajen wa kuma jabalani far'ani wannan buwaq wasu duwatsu ne guda biyu da suka rabe asluhuma wahidun min jibal juhaina wanda da guda ɗaya ne amma sai aka samu sun rabe sun bada hanya tsakankani a duwatsun suna kusa da mazaunan kabila ta juhaina mimma yali tariqa sha abinda yake kan hanyar sham baina buwat wal madina tsakanin buwat da madina na nahawu arba'ata burdin kamar zango hudu to zango hudu din nan shine kamar kilomita tamanin a yadda ake bada labari a bisa kiyasi dan kowane zango daya yakan kai kamar kilomita ashirin, idan suka inda suke tafiyar su a wancan zamanin kamar da muka ambata a baya shine za a yi tafiya ne cikin dare har zuwa gari ya waye hantsi yayi kafin rana ta daga sai su dakata sai a yada zango to wannan tafiyar galibi za ka yi kiyata da kilomita ashirin falam yalka kaidan faraja sai bai gamu da wani tashin hankali ko wani fitina ba ko wani rigima ba faraja a cikin manzo Allah sallallahu alaihi sai ya dawo malam yace faslun har ila yau ga wata gaba thumma kharaja ala ra'si talata talatata ashara shahran min muhajirihi yatlubu qurb ibn jabir al-fihri wa hamala liwa'ahu ali ibn abi talib radiyallahu anhu وكان أبيض واستخلف على المدينة زيد بن, زيد بن حارثة وكان قرز قد أغار على كره المدينة فاستاقه وكان يرعى بالحمى فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر وفاته قرز ولم يلقه فرجع إلى المدينة هل إلى يوم الله صلى الله عليه وسلم يتاكي على رأس ثلاثة عشر شهرا bayan an yi watanni uku kenan da ainihin wato hijirarsa watanni goma sha uku amin da hijirarsa min muhajiri ya tsulubu kurza na jabir akwai wani mutum a lokacin kafiri ne amma daga baya ya musulunta sunan shi kurz ibn jabir ibn hasan a lokacin yana daga cikin shugabannin kafirai kuma jariri ne wanda yake fatak daga baya ya musulunta musulunci shi kuma ya kyautata kuma har daga bayan Manzala Allah Salama ya naɗa shi kwamanda. Eh, lokacin da aka samu wasu da suka yi ma musulmai godiyar mayi kamar da Bukhari ya rawaito hadisin su wanda suka ba su da lafiya din nan aka ba su wurin zama suka je suka sha nono da tsarin raƙuma suka warke sannan suka kashe masu kiwon raƙuma suka gudu da raƙuma lokacin da suka yi wannan da maza Allah ya tura abu sawunsa a kamo wannan kurd ibn jabir shine shugaban wannan tawaga ta bin sauran su wanda aka san da suna tariyatul uraini waɗannan kisa suna cikin bukhari to daga baya ya musulunta kuma musulunci shi yake ta radiyallahu anhu a lokacin yana yana cikin kafirai kurd ibn jabir bin wa hamala liwa'ahu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda a wannan lokaci ne yake rike da tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi ya rike ta wa kana abyada har ila da tutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama tuta ce fara wastakhlafa ala almadinati zaid ibn harith Manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya bar zaid ibn haritha a madina wato zai wannan bararrabawa na manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama wanda mijin wannan mata Zainab wanda Allah ya ambaci labarin rabuwarsu da kuma hukuncin da Allah ya yanke na cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ce Zainab da Jahsh kenan falamma qada Zaid minha wata wanda shine sahabi ɗaya gyal wanda aka ambaci sunansa na yanka a cikin alkur'ani wannan labari ne sananne to wannan Zaid dan Haritha din wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yana kaunar shi kwarai da Zaid dan Muhammad ma yake ce mishi kafin a hana shi aka bari a madina a matsayin wato mai rikon garin madina wakilin manzan Allah sallallahu Salama a garin madina wa kana kurzun a gara ala sarhil madina shi wancan kurzu ya zo da abokan tawakarsa yan tauri yan fashi yan uwansa suka zo suka mamayi sarhal madina A sarh ne an-ni'am dabbobi na wanda suke kiwo kamar a ce dabbobin zakka na gwamnati waɗanda suke kiwo suna cikin alhima a wajen madina sai suka bi suka mamaye masu kiwon suka kakkashe su fattaƙahu ya kora waɗannan dabbobi ya tafi da su wa kana yar'adul wannan kafi na dabbobi sun kasance suna yin kiwo ne bil hima a wurin da aka ware na musamman da aka ware don kiwo Alhima shi ne da aka kewaye ana dan kiwo musamman haka yazo nan da lafazin alhima haka kuma a cikin sira kanta shi malam dimyati haka yazo da alhima amma a cikin littafin tabaqat na ibnu ya yazo da lafazin ne wa kana yar'a bil jama'i al da da madda da kuma shadda akan mimun wanda shi kuma jama' ah, wani dutse ne kamar da suka ce jabalun binahiyatil aqiq dutse ne ta bangaren aqiq kusa da aljur wanda duka wurare ne a kusa da madina sai zama wancan ya abbara ne da sunan sunan yanka na wajen shine jamma shi kuma mai cewa birshima ya faɗi sunan amfanin da ake da wajen kuma gani sunan sunan wanda ya faɗi sunan anguwar wannan kuma ya faɗi sunan abu misali yanzu daga nan sunan wadatun mutum ya ce na ka ta samun wani kuma ya ce na tafi abu kaga duka wuri ɗaya ne wannan ya faɗi sunan anguwar da makaranta abu take wannan kuma ya faɗi sunan asalin makarantar da yake ka duka babu saɓani babu iskali a cikin insha Allah fadalabahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama hatta balaga wajiyan yuqalu lahu safawat manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bi sawun wannan wannan mutum mai suna Kurz ibn Jabir wanzu Allah sallallahu alaihi bai rike shi ba har sai da ya kai wani dutse da ake ce mishi Safawan min nahiyati Badr wanda dutsen yana kusa da Badr wafatahu kurzun wala min haqu wanzu Allah bai rike wannan mutum ba a lokacin ya tilale shi ma cikin falala Allah Allah ya nufi shi da shari'a daga bayan da musulunta kamar da muka ji wa hasna islamu radiyallahu anhu farga ila madinati sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya dawo zuwa madina faslun thumma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi jumada al-akhira ala ra'si 16 shahran وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب وكان أبيض واستخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي وخرج في خمسين ومئة ويقال في مئتين من المهاجرين ولم يكره أهدا على الخروج وخرجوا على ثلاثين بئيرا يعتقبونها يعترضون إلى لقريش ذاهبة إلى الشام من ذا الله صلى الله عليه وسلم يفتح إلى يوم أوة جماد الآخرة على رأس ستة عشر شهرا bayan watanni goma sha shida da hijirarsa alaihi salatu wasalam wa hamala liwa'ahu a wannan karan wanda yake dauke da tutar manzon Allah sallallahu Salama wasallam har ila ne dai Hamza ibn Abdul Muttalib babban sa dan uwan mahaifinsa Hamza radiyallahu anhu wa kana yaba, tutar ta kasance faraki wastakhlafa ala al-madinati Aba Salama ibn Abdul Asad al-Makhdumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya a wannan karan wakilin sa da ya bari wakilin gari shi ne Abu Salama ibn Abdi al-Asadi sunan abu salama shi ne abdullah ibn abdul asad amma musan shi da suna abu salama ibn abdul asad ibn hilal al-makhzumi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar shan nono wanda sun sha nono ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi a cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah sahabi ne daga cikin shuhada Badr an ji masa rauni a Badar ya rasu daga baya shine mijin ummu salama da aka sani matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya aure ta bayan mutuwar wannan miji nata kamar da aka san kissa ta shararriya ita da mijin suka zo na ta ce mishi kai min alƙawari in na mutu ba za ka yi aure ba ni ma zan maka alƙawari in ka mutu ba zan yi aure ba sai ce ana alƙawarin ba daidai ba ne ni zan miki addu'a ne in na mutu Allah ya baki mijin laifi ne. ita ji kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kantar da karatu cewa idan an yi mutuwa a dinga inna lillahi wa inna ilaihi idan an yi shiga musiba a dinga cewa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha Allah ka bani ladan musiba Allah ka maye min da abin da tace ko da nayi addu'a amma dai ji nake dai to na dai yi ne kawai dai imtisalan li amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma wa man ka abi salama miji ne wanda yake nuna wa kawa ko kuma a ce na boye wa kawa kenan a yanzu to da ta wannan addu'a bayan da ta gama idda idna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafin ma ya auren ta sai da Abubakar ya nema Umar ya nema duka take sannan sai manzo Allah ya aika da Hafiz ibn Abi Balta'a yake ta je ka ce mata zan aure ta tace to ni fa ina da kishi da yawa kuma ina da yaya wa ana mur'atun musbiyya ina da ƴan kananan yara lokacin ma akwai ƴa mai shan nono Zainabu manzo Allah yake ba ku mai magana kishi dan nake addu'a Allah zai gaba ki da wannan irin bakin kishi sannan yara kuma Allah ne zai rike sai da shi da zaka ga ummu salama ta zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk fitintunin da ake dinga rigima ba za ka fita a cikin so da annabi ya mata addu'a ta musamman ita ba ta shiga rigimin kishin mutanen da suke kan gaba wannan rigimin su ne ta Aisha ta Hafsa ta Safiya su ne amma ita ba ruwanta ba ta faɗa da kowa radiyallahu anha kuma an ce mace ce mai kirki da kyauta da dattaku radiyallahu anha ƴaƴanta suka taso a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Umar dan Abu Salama su ita Zainabu da sauransu to Abu Salama din mijinta ɗaya daga cikin sahabbai ne na na farko farko min as-sabiqin al-awwalina a lokacin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari a Madina a Madina kamar da muka faɗa ya sha nono ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani lokaci da ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji ana cewa kana so ka yi aure tun dai da gaske ne za ka aure ga wancan ka aure ta ma yatta zainab yatta zainab ce to ka aure zainab mana ce zainab kuma zan aura shi ce kwarai kuwa da ka je ka auro ta a waje ba zan ka wani cikin gida ba sai ce ko da ba na tare da ke to zainab ba ta halarta gari ni ba saboda ni da babanta mun sha nono daya wato kama a lokacin babu wannan hukuncin na cewa idan mutum ya auri uwa ba zai aure ya ba ko kuma wataƙila ba ta sani ba amma da yake zuwa cikin ruwa manzo Allah ya isa garabi yace Zainab kuma ce imana da kaje ka aure a waje ba faru su ta da mun gane ummu salama da haka za ka ta shiga cikin wannan fitina gaba daya sai dai kawai akwai wani lokaci wanda kamar da zuwa cikin wata riwaya Umar dan Khattab wannan hadisin nashi da yake ma yema Hafsa wa azizin akwai riwaya da ke cikin Bukhari can kitabul mabalik ta da wani lafazi da yake nuna cewa sayyidina Umar da ya shiga gun Hafsa sayyidina Umar da ya zo yake ba da labari cewa su sun kasance a Makka ba sa dagawa mata kafa ba a shawara da su ba a jin maganar su mace kawai sai ta zauna kawai ta dai abinci kuma dare kai mutum ke mata yana da bukata ba ta da wani yanci na magana yace da muka zo Madina sai muka fa idza qaumun taglibuhum nisa sai muka ga su kuma mata su rena mazaje a wurin ne Umar yaje aka ce lissafin ma ko kudi yake yi ko shawari yake yana cikin magana kawai sai matar ta sa baki tana sa baki sai mai mata da tsawa yake ina ruwanki zaki samu baki abin da nake ma sha'anuki an tadkhuli fi hadha al-amr me ruwanki tace tace tace wa ajaban laka ya umar ka umar kana bani mamaki wallahi yakka tana san gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana tana mayan mushi wa anta tunkiru an udakhilaka kai kuma kana ganin kai ka karfa a sa maka bakin kana magana amma yakka tana yi a wani gida kuma ka sani to ne Umar yace laqad khabat hafsatu wa khasirat in dai daga kai ne hafsa tana wani abin ta shiga uku ta lalace shine ya maza ya sa kayan shi ya shiga ya ishi gida ya sa kayan shi da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je mata wa'azi ya tambaye ta tukuna tace ki eh, kware kuwa kware da gaske da gaske ne annabi yana magana kuna mayarwa kuna jin fara mushi baki kuma wai har a wurin a kwanan baki magana shi kice kware kuwa ce amma amma baki da mutunci hafsa a fata amrina ayyaka da rasulullahi ayyaka da Allah da garbar rasulihi fata haliki ya mata wa'azi ya ce karki taki in karki damu manzo Allah da bani bani kar kuma in sake jin kina hada kanki da hadhihi allati a'jabaha husnuha wa mawqifuha min rasulullahi sallallahu alaihi karki dinga kula wannan wanda kenta ya sa tana ji da kanta Aisha kenan sannan kuma matsayinta a gun manzo Allah sallallahu alaihi daban ne da sauran mata kar ita tana da wani matsayi da tana iya abin ta ga dama ke kuma yace ke kuma annabi na rike da ke ne saboda yana ganin girma na to a lokacin sai ya shiga gun ummu salama ita ma saboda yana da dangantaka ta zini da ita ya ce ita ma zai mata nasiha ce ummu salama na ji an ce kaza kaza kuke shi kuke mishi wa azaban laka ya buna uwa ya buna khattabi abin mamaki kai yanzu shishigin ka ya kai har ka shiga tsakanin manzon Allah da matan shi a balaga bika kaza kaza ta shi mata ta ga mashi makara ce shishigin ka ya kai gun har ka shiga tsakanin manzan Allah da ‘ya'yan shi da matan shi ka je ka ji da rigimar da ke gaban kamara haka ta gaya mishi ya sake shiga gun aisha da ya mata magana sun fi shi mutake malaka wa sha'ani na ruwanka da ni haka aisha ta ce mishi na ruwanka da ni ka je ka damu da yakka haka suka ta mishi wannan galatin shi kuma umar so yake ne barin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu salama to kuma abin da ya gudan mutum sai da ya faru da su kisa ce shahararriya a shahidi shi ne ita ummu salama ba ta shiga ma wannan rigima duk rigingimin da ake ba ta duk abin nan da ake na kishi manzala sallallahu alaihi ya mata addu'a kuma Allah ya karɓi addu'ar shi akai ba ta shiga wannan rigima to wannan shine mijinta Abu Salama ibn Abdul Asad wa kharaja fi 50 wa 100 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin mutane 150 wa yuqalu fi mi'atayn min al-muhajirin an ce kuma 200 ne walam yukrih ahadan alal khuruj manzo Allah bai kirtasa wa kowa akan ya fita ba wa kharaju ala salasina ba'iran ya'taqibunaha suka fita da raƙumi guda 30 su 150 din nan ko kuma 200 raƙuma guda 30 ne da haka mutum uku ko hudu suna ainihin ya'taqibuna wannan ya hau sauran safa in aka ga wani zango ya sauka na biyu ya sake hawa haka shine suna wato musaya na raƙuma din saboda karancin ababen hawa ya atariduna ayran li quraishin zahibatan ila suna so su je tare wata tawaga ta quraishawa wacce ke kan hanyar zuwa sha wa qad kana kabaru, khabar bi fusulha min makkah fiha amwalun quraish annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari na intelligence na leken asiri cewa wannan karabka ta fito daga garin makka tare da dukiya mai yawa ta qurayshawa fazala gazal ushaira sai iso wani wuri da ake ce mashi zul ushaira wakila al ushaira bil maddi ko dai a ce al ushairatu bi ta'il marmuta ko al ushaira'u bil maddi wakila al usaira ana kuma cewa usaira bil muhmala da sinin maras dugu wa bi nahiyati yambu wannan ah, wuri yana nahiyar yambu ne wanda yambu kuma ah, a yanzu nisan garin daga madina kusan kilomita 250 kamar da suke ba da labari wal uh, wa uh, yambo Walmadina tis'atu akwai burudi tara a kankanun su uh, fa waje na ira qad ku bi ayyami sai iso wajen ya tara wannan tawaga ta kubuce masa da 'yan kwanaki wa hadhihi hiya al-iru kharaja fi talabiha hina raja'at min ash ita ce wannan tawaga ta karakan ƙwarai shawa wadda ya fita nemanta sa'ad da ta fito daga ƙasar sha wahiyar lati wa ada kullahu iyaha da Allah yake cewa wa adakun lahu idan idan mene wa idan idakum lahu idan yi Allah yake muku alƙawarin ɗaya daga cikin tawaga guda biyu shine da su kuma a zuciyarsu a ɗabi'a ta ɗan adam sun fi son su samu wadda ba za a yaki wannan ita ce wadda ta kubuce musu wata wanzuna anna ghaira zati shaukati ta kullaku kuna so ku gamu da wadda ba ta da makani? shi kuma Allah yana so ya cika alƙawarinsa yana so ya cika alƙawarinsa ya nuna ma duniya ƙarfin ku na musulmai don kowa ya daina raina ku a ɗabi'ance ba su son yaki wanda wannan ɗabi'a ce san adam ya fi son zaman lafiya Allah kuma ya zaɓar musu yaki a lokacin za dai mu mu ji bayani a gaba insha Allah ko dai wannan awul muqatila ko kuma take tawagar yaƙi din kun ga wannan da ya kubuce musu wannan tawagar mai tare da dukiyar ta kubuce musu a can kuma an riga an yi tanfir an fito da mutanen maka an gaya musu cewa to ku fito fa ga muhammadu can shi da ku suna ƙoƙarin tara dukiyar za ku fito ku je ku kwato dukiyar shine annatiru ɗin da suka fito daga daga makka waɗanda aka zo aka haɗa su a badar na fata mun gane su kuma wannan abu sufiyana da dabarun shi na sanin daji ya yi yanke ya yi walanke ruwa ya yanke ya koma da su makka don haka ko da aka ce ma mutanen badar su abuja ku dawo kawai tunda duke kuka fito karewa ko duke tatira suka ce su rantse da lata da uzza za su samu ba wannan shine the only opportunity da suke nema kuma sun samu suna so su zo bari su zo su murƙushe waɗannan mutane kawai a je a ci gaba da abin da aka saba da haka sai da suka ma fara celebration kafin yaƙi saboda dai ya over confident cewa suna da nasara tunda su wajen dubu da ɗari biyar musulmai kuma mafi yawan adadin da aka faɗa akan su shi ne ɗari uku da musu za ka kaman kowane mutum ɗaya a cikin musulmai yana fuskanta akalla mutum hudu ne a cikin kafirai one to four alal akal dan haka ba sa ba sa wani tunani na cewa waɗannan mutanen da ma muka kore su suna cikin yunwa yaushe ma suka ma zo wannan garin ba su da training ba su da komai in Allah in lati kaso za su nasara a kansu to sai Allah bai kaddar haka ba shine zamu zo mu labari wa zati shaukati wa wafalahu bi wadi Allah kuma ya cika masa alƙawarin shi kamar da zamu zo mu ji insha Allah wa fi hadhihi al-ghazwa wada bani mudlij wa khulafa'ahum min bani gamra a wannan lokacin ne annabi alaihi salatu wassalam yayi alƙawarin zaman lafiya da banu mudlij dangin su suraqata bin malik al-mudlij sune mudlij ibnu murra ibnu abd manaf kenan wanda suke su ma kinanawa ne adnaniyu ne larabawa ne siriya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'ahada da su da kuma wa khulafa'uhum min bani damra da kuma abokan alƙawarin su na banu damra wanda su kuma banu damra mun ji magana akan su a baya malaman tarihi suna ba da labarin cewa waɗannan banu damra sun fita daga baya daga ƙasar makka ko kuma hijaz su ne suka ji suka kafa daula ta al hashimiyyar urduniya jordan da ake cewa yanzu ga mutanen jordan a yi gwamnatinsu ana ce mata a mamlakatun Hashimiya a urduniya waɗannan mutane suna iddiyayi cewa su ma hashimawa ne mutanen makka ne jinin banu hashim ne wallahu ta'ala qala abdul mu'min ibn khalaf al-hafiz malan yace malan abdul mu'min ibn khalaf al-hafiz shine dai abu Muhammadu al-dimyati da muka fara da wanda ya rubuta ta biyar? bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban malamin mutumin kasar duniya a ƙasar Misra kenan wanda kamar da muka ambata malamin lugha ne malamin qira'a ne malamin hadisi ne malamin fiqh ne matani ne a littafin shi mai suna al-mukhtasar min sirati sayyid al-bashar littafin shi ne bayan da shi da littafai da dama akwai qaba'ilul khazraj akwai wani al-menene sunan shi wanda ya tarihin masu suna abdul mu'min al al-mundaman na manta sunan dafin fi fi akhbari man ismuhu man ismihi man ismuhu abdul idan gaban masu sunan shi a tarihi yana yana yana sarjala su babban malami ne daga cikin malaman sunna ne wata magana a nan? da malam ibnu qayyim yake kawo yace wa fi hadhihi al-ghazwa kanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aliyan aba turab a wannan yakin ne annabi alaihi salatu wassalam ya wa sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu kunya da ya kira shi da suna abu turab walaysa kama qala yace amma ba haka bane wannan malamin su ne ya faɗi wannan magana ba kuskure shi da haka ba za a bata matsayin kuskure saboda malamin su bane ta rufa a ce a tafi a sannan kuma ba za su ne rashin kunya ba saboda ba ba ƴan manza bane su ƴan arziki ne da haka yake ba haka abin yake ka ji magana cikin nutsuwa babu raini babu jin kunya ya kira shi kuma da suna al babban babban Ya ce fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam innama kallahu aba turab ba'da nikahihi fatima ba a wannan wurin ne aka same lakabin abu turab a'a bayan ya auri fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa alkunya abu turab wanda auren fatima da yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya mata miji daga sama shine wani bayan kowa na cewa yana son sai na da bai da komai aka bashi ta hatta sadaki mutanen madina suka hada mashi bai da gida manzo Allah ne ya bashi gida a cikin gidan shi bai da kudin walima manzo Allah ya ce ina la budda lil ursi min walimati ai ba zai yi ba talaucin ka sai an yi walima shine mutanen madina an sarawa mutanen alheri suka dinga haɗa walima wannan ya kawo akuya wannan ya kawo buhun dabino sai da aka yi walima kamar ta babba a to bayan da suka tare shine sai suka dan samu wani sabani kamar yadda hadisi zuwa cikin bukhari wanda wani mutum ne yake yana bada labari daga madina cewa ya je madina ya ci gwamnan madina na banu umayya yana zagin aliyu wanda sun yi wannan ta'allukin Allah ya gafarta musu ce me kaje yana cewa nace yace naji yana ce mishi Abu Turab shi a shirman shi wannan gwamna yana ganin sunan Abu Turab ɗin zagi wanda aka ba labarin kawai sai dariya ce to ai sai na Ali ya fi san wannan sunan fiye da kowane suna manzon Allah ne ya sa mishi wannan sunan sallallahu alaihi wasallam shine ba da wannan labarin cewa fa innahu lamma da qala alaiha wa qala yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gun Fatima ya ce da ita aina bin amnik ina dan babban naki wato shi mijin nata sai bai ce aina zo shi ba dan nuni zuwa ga kusanci mafi kusa cewa suna dangantakar jini qalat kharaja mughadiba sai ya fita ne cikin fushi sai kawai yayi fushi ne ni ma kawai na rabu da shi fa jaa ila al masjid sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci fa wajadahu mustaji'an fi sai same shi ya kwanta a cikin masallaci wa qalla saqa Ya saka bihin turabu duk ƙasa ta mammanne mai a jiki saboda masallaci ne wanda yake ƙasa ne babu dadduma babu marbles babu tiles babu duk wani abu da kasa. ana sawa na yan gayu ƙasa ce yadda ka sani wanda an yi ruwa ma a cikin tabo ake su sujuda saboda rufin ma mai zuba ne abin nan zarba ta dabino sai bai kwanta a wannan watan sai bai kwanta sai maza sai sun same shi sai yake ce mishi a faja alayyan fuduhu anhu annabi ya daga shi yana karkaɗe ne ƙasa wa ya ƙulun ijilis a ba turabin ijilis a ba turabin ta shi ka zauna ta shi ka zauna wa huwa awwalu yawmin kunniya fihi a ba turabin a wannan ranar ne aka fara samun suna abu turab ko alkunya bukhari da muslim sun fitar da wannan imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul manaqib cikin falalar sayyidina ali da kuma a cikin kitabul adab da alisti izan inda ya kawo shi akan babul qa'idati fil masjid babu ne na halaccin baccin rana a masallaci haka bukhari ya mushi babi wannan hadisi malamai sun da fa'id da yawa a cikin sa daga ciki akwai nuni zuwa ga ɗabi'ar mata da miji musamman a farkon aure kafin su fahimci juna babu mamaki sun ga samun sabani saboda zama ne na gaskiya da gaskiya ko sannan akwai kuma cewa wannan yana nuni zuwa ga sayyidina Ali mutumin kirki domin inna ma ya amuru masajidallahi man amana billahi masu raye masalatai sune mu'minai da aka da ya faɗa da matan shi wuri na farko da annabi ya mai shi shine masallaci bai neme shi a wani wuri da ake wani ta'addanci ko wata barna ba masallaci ne inda ya zo sannan yana nuni zuwa ga halattun yin alkunya da irin wannan alkunya da kuma halattun idan an baka haushi a gida ka fita ko ka bar wajen in inda aka baka haushi karka dan karka zauna kuma ka je kai hukunci na cikin fushi kai nadama babu laifi idan ka bar wajen kamar da bukhari kuma shi babu halattun baccin rana a masallaci akwai malaman da suke tsanantawa cewa wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada da ka masallaci salati kai ake da tasbihi ba a yin wani ba ana yin bacci a masallaci ana iya yin mitin ana iya yin ana iya ajama wani abu daban wanda ba na masallaci Wani misali kamar yadda ada a masallaci ake daura mutane shine sen sai na shi ya fara yin ibin nan kurkuku mai zaman kanshi odadan masallaci a kasar kufa saboda yawaitar mutane da kuma karancin gaskiya wani sai zo kawai kamar ya zo zai nafila sai kwanta wani kawai gudu a animation a rasa dama dan uwa shi to sai aka yi masa kurkuku da kasani wanda akwai masu gadi da sauransu da rijista da komai ana kullum ana musu head count to sai da shi ya fara yin wannan a kasar kufa to ya nuna halittun yin bacci a masallaci ba wai don an ce sallah kaɗai za a yi ya zama kuma ba a yi komai ba sai sallah sannan kuma malamai sun yi hujja da shi akan cewa wato za a iya fice mutum abu wani abu wanda abun ba dan shi bane kuma gani kamar yanzu Abu Turab kaga ai bai da ɗabi suna Turab bai mutum alkunya da wata alkunya da ba dan shi bane idan yana da wani hali ko wani ɗabi'a ai ce misali idan mai shagin cin abincin ai ce mishi abu ta'ami misali dan aka samu wani ustadu wanda bai da wasa da girki ko in ustadu ya su mai zuriya sai ce mishi abu ta'a ko wani abu makamancin haka ya halatta duk da ba sunan ba dole sai sunan ɗanka kai tsaye ba da dai fiƙi da dama da malamai suka fitar za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk